Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma a kasar kuma Ghana a Kumasi za iya jima alfa rediyo ko kuma yanzu haka a mu ta Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Hafsat Maina Muhammad da kuma ni Usman Ahmad. A yau talata 17 ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne a kan bawa yara masu bukata ta musamman ilimi a Najeriya da Nijar, inda muka faro jin tattaunawa a makon da ya gabata, inda kuma za mu ƙarasa wannan tattaunawar. akwai masu hannu da su ne hmm. su dinga agazawa ku dinga taimaka musu ko kayye ka sai in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko kayye ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka hmm. su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar kuma ka yi gini abin da ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samu shi hmm. muna ga kira ga mutane a taimaka Bayan tattaunawar nan daga Nijar, za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a maganar ilimi a Najeriya, sai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. tambayar da muka muka a shafin na facebook da twitter kamar yadda hafsat ta ce ita ce shin me kuka sani a baya kenan game da ilimin yara amma kuma yau sai muka tambaye ku shin menene za mu yi domin samun mafita akan wannan al'amari To saƙon farko daga Umar babban yaya sabon gida ya ce tabbas karatun yara a Najeriya da Nijar sai gwamnati ta tashi tsaye domin inganta musu karatun. Uh, sai kuma sako daga uh, saifullahi abu dan musa ya ce idan ana barin yaro na tafiya makaranta da yunwa to babu yadda za a yi iliminsa ya inganta don haka ciyarwa ma na ɗaya daga cikin abin da ke kyautata ilimi sai kuma alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe in na fahimce ku taimakon yara karatu a kusan a ce ya zama dole mu ma a taimaka mana kamar yadda iyayenmu suka yi saboda haka muna kira ga iyaye da mu daure Eh, mu ga mun ba mu 'ya'yanmu karatu mai kyau ku huta lafiya. Sai saƙon Mansur Hamza Daura ya ce yau da gobe gaskiya wannan aiki ne da ya rataya kan hukumomi sai dai a yi kira ga su hukumomin da su taimaka wannan bangare domin samun ilimin wannan bayan Allah masu larura gaisuwa ga mai gabatarwa ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Raba Salisu Muhammad Daura ya ce salam yau da gobe. Hanyar eh, da ta dace a taimaka wa nakasassu su yi karatu shine tallafi. Tallafin kuwa ya shafi gwamnati da kuma masu hannu da shuni wanda ya kamata a ce an ɗau nauyin karatun sittin daga firamare har zuwa jami'a kyauta. Ku tashi lafiya yau da gobe. a uh, sakon sako na gaba kuma ya fito ne daga uh, gurin malam Aminu mai albasa ya ce to alhamdulillahi gaskiya wannan maudi abin dubawa ne don haka gaskiya ya dace gwamnati ta yi ƙoƙarin magance wannan matsalar. sai kuma amsa ma'alli lawan ya ce asalamu alaikum yau da gobe ai dama akwai tsarin karatunsu cikin curriculum na najeriya wato uh, jadawalin karatun mm. Najeriya mm. kenan mm. sai uh, kawai dai kawai hanya mai inganci ita ce hanyar karantarwa ta zamani wato amfani da kayan koyarwa ta zamani kamar intanet da na'ura mai kwakwalwa da sauransu ita kuma Fatima Musa da 'yar uwata Aishatu Musa daga barikin Ladi jihar Plateau suka ce Assalamu alaikum yau da gobe to wallahi ya kamata gwamnatocin kasashen Najeriya da Nijar da ma masu hannu da shuni su taimaka wajen ci gaban karatun yara masu bukata da taimako na musamman Uh, muna gaisuwa Usman da Safinatu da Maryam. Yau hadda Hafsa. Yau kuma eh. Hafsa. <laughs> Eh. <laughs> Sai san mala ah, Abdullahi fan shekara Allah sa na faɗi sunan daidai. Mm. Ya ce kawai gwamnatocinmu su ji tsoron Allah a yi da gaske a waiwai masu bukata ta musamman a taimaka musu da ingantaccen ilimi maimakon a bar su akan tituna cikin birane suna barace-barace. To Allah ya sa wanda aka yi domin su sun ji mm. ah, Maryam da Hafsa sai mu dan dakata nan saboda lokaci. To yanzu bari mu saurari karashin tattaunawar da iyayen yara masu nakasa wadda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya mana daga Nijar game da yadda ilimin 'ya'yansu masu bukata ta musamman yake. ala saidu akwai kasashen da suka kwamaci 'ya'yansu su yi bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo kawo wasu ba za su iya haƙurin wannan ba kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo to an ce kawo dole nasu in ka wurin metrikin ko wani abin ka kwatanta shi mai lisayi ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro mm-hmm. tunda ya san da lamarin da ma'ayin nan shi suke mm-hmm. Malam Sumaila Giwa kai kuma akwai wani kira da za ka yi wa malaman makaranta musamman ma kan abin da ya shafi ci gaban ilimin 'ya'yanku. Kira da agare mu sai abin da muke gaya musu su dinga taimaka muna saboda in ba mu da ar'ubannin su ma wani mutane suna taimaka muna kenan su ma su kama su taimaka muna rayuwan ya'yan namu su tashi su ma su yi abin gas in dai suna kula muna da su suna kama muna suna taimaka ka gani yaro ko yaro yana wani abin ga in sun ka kira yaron sun ka ce mai habbawa ne bai kamata ka yi kaza ba ya kamata ka duba tausayin baban naka ina gani babanka da ke kawo ka ya kamata ka ma ka yi kaza in suna taimaka mana da wannan dole yaro wani lokaci sai ya ce a maganan gada ana gaya min ya kamata in bi hakan ga yana abin ga mm. kira da muke yi musu kenan yaranmu su dinga yi musu galgadi mm-hmm. eh su kwatanta musu ka duba yanda mahaifinka yake ba wani masala bane in ka kwatanta ma yaro yaro ka diba fa kakka bi waɗansu wanda ba ubannin masu hannu da suni na kaka mm. ce kai ma ka yi irin halin su bai da mm. kyau gare ka kai mm. bai ma kyau ka bari ka yi abin wannan gaskiya muna kira gare su su dinga gargare mu da yaran mu a haka nan su kwatanta musu eh wannan kira ina yi musu su kuma bayan cin wannan kuma a dinga kula da mu a taimaka kuma ba a cewa taimako ko kula da dan adam sai gwamnati akwai masu hannu da su ne su dinga agazawa ku dinga taimaka musu ko kayye ka sayo in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko kayye ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka mm. su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar shi kuma ka gini abin da ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samun shi ya kamata a dinga tuna da wa'annan mm. muna ga kira ga mutane a taimaka mm. eh. eh yawan kawo kawo nan da ana faɗi shi wani lokaci ran mutum ya yi abin ga amma in mutum ka tuna da ɗan nan naka kana so ne ya tashi ya kula da kai wallahi ko za ka je ga wani dan uwanka ne ka ce mai wane ya kamata ka taimaka min ka yi ka samo min kaza an ce in kawo ekol wuri kaza dole mutum yana neman shi yawan kawo kawo bai kawo muku cikas ga tafiyar ilimin 'ya'yan naku? Eh abin da yasa ba bai kawo ba ne mm. yana kawo saboda yau in ina da in bada wani An ka tambaye shi in bai da ka gani bai yi mm. eh, to in baka da in aka ce yaro in baka kawo in bai kawo bai zuwa ya zo yayi maka mm. kuka baka da ya za ka yi ba sai ka ce yaro i zaman ka ba dole mutum ya ce yaro ya zaman shi amma dole wannan duma kawo kawo nan in suna in aka samu an hidda shi yana ma kowa kyau kuma yaro in dai ba a ce mai kawo kawo don akwai waɗansu yaro in ya zo ya tambayi baba yau bai bashi ba gobe ko an ce mai ya kawo bai zuwa makarantar fa amma bai zo kuma ya gaya ma baban mm-hmm. to ka gani ya shiga hanyar bai da kyau kenan mm-hmm. ya shiga wannan hanyar kuma kenan mm-hmm. madam a yanzu mi kuke bukata cikin gaugawa domin inganta ilimin 'ya'yan da kasassu na wannan makaranta ta da ya sai mutum mun samu kayan aiki mun samu kalas ko rufa dai a yi muna mu da an yi muna ban mu tambaya kowa tun da rtt ya dauki sar jikinmu Mm. kenan da mun samu gwamnati ma ya yi mun rumfa ko ya yi mun kalas ba babun da muke tambaya eh, uban yara sai kawai su ta yi bara su bar mun yara mm-hmm. yara abun da gare mu kowa ne yana kawo dala goma goma mm. dala goma goma nan sai su kawo muna mu ba mai tuwo mm. ta gama akwai abinci da kuke mai eh, akwai abinci da muna yi mm-hmm. tun da sun ta yi sai mun yi katar zayar sannan mu sauka Mm. lokacin nan ne uwaye duka sun taho kowa na nan mm. sai mu saki yara kowa ya ta gidan shi mm. to sai mu musu tuwo da dala goma goma nan za mu gama mu yi tuwo abun da ya yi saura mu aji da wata ya mutu mu gani kudin da ya yi saura sai mai tuwo ko ya dauka kuddin nan ne kuddin biyan mai tuwon. To ku ina maganar albashin ku wake muku albashi wake biyan ku. Mu RTT ne yana ba. RTT wato wani gidan telebijin ne ya ɗauki nauyin yawin karatun mm, albashin ku. Eh, mm. eh tenere ne ya dauki wanga. Mm. To shi ne. Malamai nawa ke da kwa cikin makarantar? Mu biyu ne. Kuma do. Mu biyu da gadiyan guda da mai tuwo. Eh. Eh. ku duka biyun gidan talabijin na tenere shi ya ɗauki nauyin albashinku eh. hmm. to kenan banda gwamnati kenan su ma oh, masu hannu da shuni suna iya kawo nasu taimakon ko hmm. su ma akwai waɗansu da suna zuwa suke sun dauka to da sun ta yi ba mu kara gane su hmm. akwai waɗansu da suna zuwa suke su ne za su zo su yi mun class su ne za su zo su yi mun rumfa sun zo sun yi maganan su sun taidai yanzu dai inda an gina muku makarantar aka kawo muku tabuloli shikenan ku abin da kuke bukata oh, hmm. shikenan abin da muna bukata sai abinci na yara hmm. Eh. Hmm. mu ma abun nan ko an dauke mu kaman kwantara cikin metrori na kwantara ai ai ai ai eh, damu mana kamar malaman ga na kontragi da ake doka ya kamata kuma a sa a sa ku ciki ciki mm. gaskiya ma muna godiya ma yarteta amma muna fata a sa mu cikin 'yan kwantara mm. to a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar dai da kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko akwai sumaila giwa shugaban wata ƙungiya ta guragun birnin yamai da ake kira alkawali akwai kuma saidu jumarau yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar nakasassun birnin yamai akwai kuma madam kalilu maryama shugabar wata makarantar 'ya'yan nakasassu da ke wata unguwa da ake kira kwara ta a nan birnin yamai a madadinsu da nasiru tankare da ya haɗa mana sauti ni yusuf abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka <laughs> ka ƙara samu shi magana ya ƙare eh. to kafin mu je ga abin da ke gaba a cikin shirin bari mu saurari wannan wakar daga bakin jibril jallatu a kaduna Eh to ina ga injiniya ta makale masa. Eh, ko kuma Jibril ya je kasuwa ba. <laughs> Eh to ba damuwa ai. Ko dai mun uban bawa ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa wani mai na kasar sai ka ga ya tulo tulun baiwa ya kai ilimi dan ka zama shekara na ce a barin ina tunanin tattaunawa nan na Yusuf Abdullahi ɗaya daga cikin da yake da diya mai na kasa. Wanda a ya fara magana. Kaji yadda yake magana yana alfahari da diyarsa. Ya ce yaron nan da ji da Hausa nan na faranta min rai. Musamman ce an yi jarrabawa sannan suna wucewa kisa a wancan sati yake magana cewa in suka ga gida ita ce baba in kana da rai insha Allah sai ka wannan. Allah sarki. soyayya. soyayya eh. tsakanin uh, uh, uba da mahaifinsa. To da fatan masu ruwa da tsaki za su taimaka wurin ƴaƴan nan su dinga samun ilimi yadda ya kamata. kuma abin mamaki kaga yadda Niger a cikin kasashe mm. yana da uh, tumbali ga ilimin mata. Ilimin mata a baya sosai. An basu a baya sosai kashi mm. goma sha bakwai cikin ɗari ne kawai suke da ilimi to kuma ban da haka ya magana mm. na kasa yara masu na kasa to shi ga ya mai na kasa amma duk ya bata ilimi so abin to Allah ya sa sai abin da ya dace. Amin. To bisa wannan batu ne na ilimin yara masu na na kasa din muka tattauna da ɗaya daga cikin shugabanni kuma shugaban guragun jihar kaduna domin mun so mu sami maganar yadda za mu tattauna da hukumar ba da ilimin bai ɗaya abin ya ci amma ga wannan a madadin waccan Ah, assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe. To kuna magana da Comrade Rilwanu Muhammad Abdullahi shugaban kungiyar guragun jihar Kaduna. To Comrade barka da warhaka. Barkan ku da warhaka. Yawwa. Makon da ya gabata mun faro magana akan ilimin yara ƙanana masu bukata ta musamman ko guragu ne su ko ko makafi ne ko ma wata irin bukata ta musamman suke da ita a jiki. Shin da farko me zaka ce game da ilimin yara masu nakasa? Wato ilimin yara yara na yara masu nakasa abu ne mai matukar mahimmanci musamman a arewacin Najeriya. wadda ni a fahimta ta da kuma irin hangen da na yi in har gwamnatocin musamman gononi goma sha tara suna bukatan su kawar da barace-barace a arewacin ƙasar nan da ya danganci mutane masu na kasa to ina gaske sun ba ma ilimi fifiko mm. musamman na mutane masu na kasa kuma shi ilimin ya ma bambanta tsakanin yara masu na kasan ido da masu na kasan kunne da kuma musamman guragu mm. kaga abinda gurgu ke bukata a wajen karatu ba shi mai ne kasan makanta yake bukata ba ko kuma kurma yake bukata. Mm. Ina ga gwamnati ya kamata su fahimci wannan. In suka fahimci wannan to ina ga za su iya gano bakin zarin yadda za su iya magance matsalolin da yara mm. masu na kasa suke fuskanta wajen samun ilimi a Najeriya musamman a arewa. Idan aka ce za a baka misali kai nan a ce bara a baka dama a ce tsara yadda za su yi karatu ya za ka tsara. Wato in har kamar yadda ka ce a bani dama mm. tsara yadda za su yi karatu. Kaga babban abin da zan duba akwai akwai na ƙasa kusan mun raba shi kusan kala shida ne mu musamman a Najeriya a kungiyanci. Eh. Amma wasu sukan kasance ɗaya da juna. Eh, yanzu in zan fara dole ne in yi la'akari da mutumin da ke da na ƙasan gurgunta da eh. makanta da kuma na rashin ji. San menene bukatan mutumin da ke da gurgunta ke da bukata. Kaga mutumin da ke da gurgunta bukatan shi Mm. bai da yawa bai kai na kurma da makaho yawa ba mm. yau shi in mutumin da ke da kasan gurgunta za ka iya haɗa shi da kowa ya karatu mm. amma kusan abu biyu ne za ka mai tanadi na ɗaya ya kasance yana da keke ko kuma abin da zai ɗauke shi daga gida zuwa makaranta na biyu ya kasance inda zai shiga aji in ya zo ba sai wani ma ya tallafa masa ba shi zai iya tura kan shi akan keke ya tafi ya tafi makaranta ya shiga aji ba tare da matsala ba saboda mun yi bincike akwai yara da dama waɗanda suka fara girma matukar ba wannan abun hawan kusan karatun su na tsayawa kaga in gwamnati ta yi la'akari da wannan kaga su an magance nasu matsalan sannan ka koma ka zo kuma bangaren su masu makanta masu makanta suna da kayayyaki waɗanda masana masu ba da ilimi ta musamman sun san kayayyakin sun fi ma kusan guda goma ko talatin yau a talauci dole ne yaro ya iya buga typewriter musamman manual typewriter din nan yanzu ma zamani ta sauya yawancin su in kin makaho ya maka kwamfuta zaka kaman eh. kaman ma bi da makanta oh, kaga su nasu ya fi na guragu tsada eh. sannan ka koma kusan su kurame su ma nasu bai yi tsadan na makafi ba saboda su musamman suka samu wannan littattafan mm. littattafan irin nasu da kuma ka koya musu yadda za su iya magana da hannu tunda magana su da hannu yake ina eh. tabbatar maka maimakon aji suna ta kaman ihu ihun nan sai aji sun daina ihu sai dai hannu kawai yawa sai dai hannu to kaga mm. nasu ya bambanta mm. kaga shi yasa dole ne in za a yi maganan ilimi a yi la'akari da wayannan abubuwan da na ambatun aka yi to ina tabbatar maka za a iya samun sauki kuma yara masu na ƙasa aka samu shekara ɗaya zuwa shida sai ka ga a wayi gari an riga an cusa musu son karatun nan mm. ba za su samu za su kyamace barace barace ma da ake yi. Mm, ba sai ma an zo an ce kuyi ba dole. ba sai ma an ce ai kusan ni in na ga wani suna kafa dokan hana bara kusan suna bata ma kansu lokaci ne mm. ba su kamo hanyar da za su hana baran ba amma wayannan bayan da nake gaya maka aka hakan ana tabbatar maka sai an wayi gari matukar mutum ne mai na ƙasa a ganshi a ce zuga sadaka ko da yake yanzu ma barace baracin an kwace a hannun da kasassu <laughs> eh mai kake nufi eh a to yau yau baran nan ka musamman ran eh, shekarun baya da kabar Najeriya ba man kabara ta zo eh. America <laughs> mm. zaka iya rubuta littafi akan masu barace barace yau mata suna bara matasa mm. suna bara eh, masu akwai baran yan siyasa wanda suke mm. hana ma'aikata aiki da sauransu yau ka ga na kasa na bara baran bp a bashi naira goma naira ashirin ba kowa ya san ba su da aikin yi sai ya yi wanka ya shiga babban riga ya shiga ba shi ofis kaza ba ofis kaza da sauransu ai bara ce mm. amma babban bakin cikin su al'umma da gwamnati kanta ba sa kallon kowa a matsayin mabaraci sai mutumin da ke da kasa. Mm. to wannan bayani da na yi hanya ne da in Allah ya so ya yarda kuma hana baran nan ba ranar ɗaya za a yi hana shi ba. Mm-hmm. Yau dama zan ce to yana daɗewa. yawa a fitar da plan cewa daga shekara ɗaya zuwa biyar muna so mu yi yunkurin samun wa'annan su samu yancin su ta mm. dalili kaza musamman ta irin ilimi mm. in aka yi wannan shekarun sai a zo a auna abin da muka aiwatar na eh, wajen ba mutane masu na ƙasa mm. ilimi musamman yaran su me ya kawo mana me ya canja mana wani gudunmawa aka samu wani matsala aka samu sai a magance a daura to ka ji bayani eh, yanzu misali malam Rwano yanayin tsarin karatun da ake da shi a Najeriya ta yaya kuke kallon yara ƙanana wanda suke da na ƙasa suke samun shi misali zaka ga ga cewa akwai firamare kamar yadda kace akwai sakandare amma za ka ga cewa wani lokaci wahalar da suke sha shin karatun nan da suke zuwa bata lokaci ne ko ko sil dai suna ɗan dauka wani abu daga ciki. a karatun bai zama bata lokaci ba sai dai har yanzu musamman yunkurin da gwamnati ke yi na ba da ilimi na bai ɗayan nan ba da ilimi na bai ɗaya ba matsala ba ne mm-hmm. matukar in aka yi wa'annan tanaji tanajin mm. kamar yana abubuwan da na ambata maka ai mm. za mu so mu ma mu yi ma'amala da mutanen da ba su da na ƙasa shi ma wannan wani ilimi ne wani karatu ne ta musamman mm. amma yau an waye gari kana so kai karatu kuma an ce bai ɗaya aka haɗa ka da waɗanda suke da kafa suke da ido to mm. in sai ka yi da gaske ka samu mm. cikin ɗaliban mai tausayi da zai dinga tallafa maka wajen kai ma ka samu ilimi ka san aka ci gaba da kuma haka shi kan shi ka takura masa ba zai natsu wajen samun ilimin sa ba a tsarin da ake da shi din zaka ga cewa yara in suka zo suka shiga makarantar nan zaka ga ana cewa akwai dawainiya akwai wahalar biyan kuɗin makaranta uba ko uwa kila ba karfi sai ya je yayi bara ne zai iya zuwa yayi karatun nan akwai wani abu da kake gan aka zai iya taimakawa waɗanda yanzu suke cikin tsarin da duk da yake tsarin yana nan a gurgunce yake haka wato in aka zo za a yi wannan tsari yawanci akwai gwamnati sukan yi bayanin cewa suna ba da ilimi daga firamare zuwa aji uku na karamar secondary to matsalan da muke fuskanta a gwamnatance hmm. akan fito da tsari amma wajen aiwatar da shi nan aikin yake su kuma wanda suka fito da tsari ba lokaci ba idan su ba su irin samun lokaci su hanga mun fitar da tsari kaza ina aka kwana ina ake tafiya kusan wanda aka ba su aiwatar nan ake samu akan mm. samu matsalan amma mm. yau da misali a ce yadda gwamnatoci musamman Eh, yanzu a demokradiyya suke cewa ɗaya daga cikin kamfen din shine za mu ba ilimi kyauta da sauransu eh. kan tsaya su aiwatar da shi kamar yadda ake faɗa tun muna yara ake ta faɗan haka ake ta faɗan haka kaga an mm. waye gari yau eh, tun da aka kama demokradiyya zuwa yau kusan shekara muna neman shekara ashirin kenan yau yau in dan zo tsaya maka takarar shugaban kasa ko gona mm. kamfen din da wancan yayi shine ni zan kuma yi ya mm. kamata a ce ana samun sauyi za a ce zan baku ilimi zan baku taki zan baku kaza ya kamata a ce maganan ilimi an kawar da shi kila kawo wata magana kuma daban ba wannan maganan ba to amma yanzu misali zaka ga cewa idan aka zo irin kamar da kai magana siyasa za a zo zaɓe za a tattaro kutare guragu makafi duk wani dai mai bukata ko da hatsari ya kila kafa su ta fita ya kaga ya nakasa duk irin wannan sai a tattaro su a ce ana ana son ƙuri'arsa da 'ya'yansa da matansa da kowa nashi amma da motar ta wuce an gama yakin neman zaɓe sai su ji shiru ku kuma to ba ku taɓa wani abu akai ba ku ce kai wallahi kuka dawo bana wannan zaben wallahi za ku sha wahala ba ku taɓa wannan tunanin ba? Eh, eh ka san ba a taɓa siyasan da ta ɗebe mutane ido mm. rufe kamar wanda aka yi dubu biyu da sha biyar ba mm. amma alhamdulillahi mutane ba ma mu ba al'ummar najeriya ma sun fahimce inda aka dusa yanzu haka muna ƙoƙarin mm. wayar ma mutanenmu da kai yau in aka ce za a koma siyasa ko kuma zaɓe musamman shekaran da za mu shiga don guguwar za ta fara kadawa. iya ruwa ne fit da kai duk mutumin da ya zo dole ne za mu zauna mu yi ta a rubuce an hmm. sha kai mu a baro mu haɗu mu tura moto daga bisani hmm. a hayaƙi ta bi ta baɗe mu da sauransu kuma mu yana da matukar mahimmanci akwai kuma sirri a cikinta. Kuma gashi ƙuri'a ba gurguwa ba ce ba makauniya ba. Ba makauniya ta ƙuri'a na daidai ke da na Buhari. Kaga ita ba abin da ya haɗa ta da na ƙasa. Hmm, Isa ake santa. Abin da Buhari zai zai kada ni ma haka zan kada haka dan uwana mu kawo hmm. kuturu gurgu zai kada da sauransu. Kaga ita ba ta da bambanci. Sirrin runguman mutane masu na ƙasa a siyasance hmm. shine kamar haka. Yau yawancinmu muna da mata muna da ƴaƴa muna da kanne muna da surukai mm. yau ni rilwanu misali na ce zan zaɓi kabara mm. to ina tabbatar maka za ka samu ƙuri'a fiye da dubu ta ɓangare na mm. tunda duk mutumin da na je na ce masa kabara nake so in zaɓa lallai zai za'a ah, lallai kabara nan yana da kishi yana da kishin mutane masu na ƙasa sai ko in na zaɓe shi muka na biyu rilwanu muka zaɓe shi kusan matsalolin da su rilwanu suke fuskanta zai kai ga ya Eh. ya da ta warware to ga eh. sirrin da yan siyasa ba su gane ba bai ba karamin eh. misali buhari ya fito takarar shugaban kasa to uku ya fito dubu biyu da uku dubu biyu da bakwai dubu biyu da sha ɗaya Allah bai sa ya kai ga nasara ba amma da ya fito dubu biyu sha biyar. Mm. Sai aka waya gari aka ce mai ya kamata ya kirkiro wani shashi na masu na ƙasa yadda za su bi yan uwansu su wayar musu da kai su wayar musu da kai akan zaɓen sa. Allah cikin ikon sa a wannan lokacin suka kai ga nasara. Mm. Wanda a wannan kwamiti da aka fana ka shi ka takarar Buhari ina mm. ɗaya daga cikin memban wannan kwamiti wanda wanda ya jagoranci kwamitin yanzu haka shi ne mai ba ma shugaban kasa shawara akan harkokin mm. mutane masu na kasa. Dr. Ankali ko? Ka ji sirrin kenan wanda ba mm. kowa ya sani ba. Eh na san yanzu Dr. Ankali eh Ka ji bayanin kenan. Shin ku kuna tunanin fitowa irin wa'annan mukaman saboda wai mai ɗaki shi san inda yake man yoyo ku magance wa kanku irin wannan matsaloli na yaudara da kuke kallon ana muku a siyasance? Ba da irin wa'annan mukaman. Mm. Akwai nasara akwai kuma rashin nasara. Babban yadda muke kallon shi shine kamar haka. Na ɗaya mm. muna tunanin cewa gwamnatin da take kai ta san da mu. Mm. sai dai kuma wani zubin za a ba da mukamin ne amma hmm. ba za a buɗa ma wanda aka ba mukamin ya shiga da bukatocin su mutane masu na ƙasa da karshe shi wanda ya karɓi hmm. mukamin zai hmm. dawo ya zama sa matsala na biyun sa eh, mun wuce karfin a ce yau dan na ƙasassu miliyan 25 sun taru sun zaɓi wani shugaban ƙasa sai a waye gari ba mukamin da za a ba su sai mukami ɗaya ko biyu shi ma na mai bada shawara ne yawanci mm, ko a jiha ko a tarayya za ka ga mai bada shawara ake ba ku a ban ji minista ba yanzu dai na kai plateau ne take da commissioner mm, na sai jihar plateau a jihar plateau mm, shi kadai kan to yanzu ku ba ku fitowa takarar ne mutane muna ci muna ganin an kusanta da gwamnati matsalolin mu zai iya kawo karshe ku ba za ku fito takarar ba eh muna shirye shirye haka gaskiya tunda mai daki shi sai inda yake Allah ya da muna kyautata zaton 2019 za a samu nakasassu da dama a jihohi daban-daban waɗanda za su fito takara dan kwanakin baya ɗaya daga cikinmu ya fito takarar kansila a gombe kuma ya kai nasara eh, na tattauna da shi kuwaye eh, alhaji umaru ah, umaru ko umaru kwarai haka ne to mun gode sosai sai Allah ya kai mu wani lokaci malam lurwano to malam kabara na gode Allah saka da alheri shugaban guragun jihar kaduna kuma ɗaya daga cikin masu fafutuka kenan wajen ganin 'ya'yan eh, masu nakasa sun sami ilimi yadda ya dace kamar kowane yaro ah, malama maryam da hafsa Mm-hmm. kuna jin shi dai ai uh, lady uh, aka ce mm-hmm. mata su yi magana da ah, farko bature ya ce mm. uh, ladies first ko if you don't mm. have a seat at the table mm. in ba ku da kujera mazauni eh. to ina za a je daga gure ku dole su ma fito dole su fito sun shiga wannan siyasa na yadda su ma za su fitar da abubuwan da ke damu kujeru eh, eh. kuma hmm? kuma lokacin da nake a jihar Yobe da Borno da sauran jihohin Arewa muna aiki za ka ga nakasassu Mm. wallahi irin rawar da suke takawa ba kaɗan ba ne kuma za ka ga yara ƙanana sun zo abin abin sha'awa yake ba mm. su mm. sai nake tunani yawanci in ce to ni in yaran nan aka inganta iliminsu eh. ba karamin abu za su yi eh, ana magana kamar yanzu kin ga magana da shi ne a cikin hirar da na yi da shi kin ga mm. ai wata magana yake cewa gwamnoni na arewacin Najeriya da suke kokarin sai sun hana bara mm. wani tsari suka fito da shi idan suka inganta ilimin su su da kansu yaran ba za su yi bara ba kuma yace abu ne yayi wata magana mai muhimmanci ce abu ne na ba gobe gobe ba tsarawa za a ce tsawon shekara biyar ko goma muna son zamu hana bara ta hanyar yin kaza da kaza da kaza dole ko muna eh. son tsari saboda ai an yi kokarin cewa za a hana baran amma kuma bai abin ya titira eh Maryam shiga eh, mana Facebook mu ji ai eh, Abdulhamid Bashir Giwa Sobe ce ai ya kamata mu al'umma mu eh. daina rakiyar yan siyasa gani yanda suke yaudarar mu sai ga wannan Saifullahi Abu Dan Musa ya ce idan har iyaye suna kai wa yaran su ziyara daga lokaci zuwa lokaci to mm. hakan yana ƙara wa yara ƙwarin gwiwa a makarantu kenan kamar ake kai boarding school ko masu wanda ake tura bara ko almajiranci ya wato kin ga ya kamata dai duka a samu a basu ilimin dai bai daya gaskiya insha Allah wani lokaci in dai har muka samu su masu magana ilimin bai ɗaya da ya samu za mu mun yi magana da su ko ba yanzu ba ne yanzu kan dole anan za mu tattara ina mu ina mu a madadin maryam bashir Bugaji. hafsat maina muhammad sai kuma daniel brown wanda shine ya da umarnin shirin da injiniyan mu yau mr pete sai wanda ya haɗa mu da ku a shafin facebook wato ibrahim jarmaini usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Zan wani ba ta manta ba wasan kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe